أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد كل أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكما لكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعاً ذلك حشر علينا سير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بذبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور مهدساتها وكل مهدسة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم يوم الأربعاء sha tara ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai daidai da sha ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da shida wajibi ne kowannenmu ya sani cewa ita kalmar shahada wato kalma ta la ilaha illallahu muhammadun rasulullah ba ta tasiri ga wanda ya faɗe ta sai ya cika wasu sharuɗa guda bakwai wajibi ne kowane musulmi ya san da haka kalmar shahada ita ce kalma ta la ilaha illallah muhammadun rasulullah ita wannan kalma tana da wasu sharuɗa guda bakwai kafin wannan kalma ta yi tasiri ga mai faɗanta kafin musulmi ya ci riban wannan kalma dole sai ya cika waɗannan sharuɗan guda bakwai akasarin mutane ba su san haka ba galibin mutane ba su san cewa kalmar shahada tana da sharuɗa ba kuma babu shakka kafin musulmi ya samu cikakken amfani na wannan kalma a nan duniya da kuma lahira dole ne sai ya san waɗannan sharuɗa guda bakwai kuma ya kiyaye su babu wanda ya shimfida waɗannan sharuɗa guda bakwai face Allah da kansa a cikin littafin Kur'ani. Allah madaukaki da kansa a cikin littafin ƙur'ani kuma aka samu hadisan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Allah maɗaukaki da kansa ya yi waɗannan sharuɗa guda bakwai game da tasirin kalmar shahada wannan ita ce aƙidar ahlus sunna wal jama'a Allah shi mana muwafaka da bin wannan aƙida a sheikh hafiz bin ahmad a littafinsa ma'arijul qubul a mujallar ɗari biyu shafi na 227 ya kawo cikakken bayani akan waɗannan sharuɗan guda bakwai na kalmar shahada yake cewa wa bi shurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat fa innahu lam yantafi qailuha bin nutqi illa haythu yastakmiluha da waɗannan sharuɗa guda bakwai aka ɗaure kalmar shahada ta ina aka samu waɗannan sharuɗan guda bakwai an same su ne ta nassosi da suka zo ta wahayi nassi na ayar ƙur'ani da kuma hadisan manzon Allah fa'innahu lam yantafi ƙa'iluha mai furta kalmar shahada bai samun amfanin wannan kalma bin nutsuki don kawai ya furta kalmar shahada illa haithu yastakmiluha ce ta inda yake kammala waɗannan sharuɗa. domin haka idan kana son kalmar shahadan da kake faɗa ta yi tasiri ka ci ribanta a nan duniya da kuma lahira wajibi ne ka yi ƙoƙari ka san waɗannan sharuɗan guda bakwai Allah shi samu gani daga cikin sharuɗa na furta kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah wanda duk ya furta wannan kalma daga cikin sharuɗan wajibi ne a samu yana son Allah madaukaki. kafin kalmar shahada ta yi tasiri ga musulmi da yake furta ta dole ne a samu yana son Allah tilas a samu kana son Allah son Allah yana cikin waɗannan sharuɗan guda bakwai don ka furta kalmar shahada baka so Allah ba wannan kalmar da ka furta ba ta yi maka tasiri a nan duniya bare kuma lahira aqida ta ahlus sunna wal jama'a kenan kuma son da za ka yi ma Allah ɗin nan wajibi ne ya zamanto kana son shi fiye da dukkan komai a wannan duniya wajibi ne a samu son da kake ma Allah tun da har ka furta kalmar shahada ka ce la ilaha illallah ka yadda da cewa babu wani abin bauta face Allah kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzonsa ne tun da ka furta wannan kalma to wajibi ne a samu kana son Allah kuma son da kake ma Allah ɗin nan wajibi ne ya zama ya ɗara son da kake ma komai a wannan duniya kada ka yarda a samu ka fi son wani abu akan son Allah wannan yana warware maka kalmar shahadan da kake faɗi yana kawo na ƙaso a cikin imaninka wa ya faɗi wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗa kada ka yarda a samu akwai wani abu da kake so a duniyan nan wanda ya ɗara son Allah muddin aka samu akwai wani abu da kake so a duniya wanda son nan da kake ma abin ya ɗara son da kake ma Allah to tabbata a imaninka akwai na kaso in ji annabi Muhammad hadisin yana sahihul bukhari hadisi na goma sha shida yana sahihu muslim ka duba juz'i na farko shafi na 188 hadisin Anas bin Malik Allah shi kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ce thalathun man kunna fihi wajada na halawatal iman akwai wasu abubuwa guda uku in ji manzon Allah wanda duk aka same shi da waɗannan abubuwa guda uku to zai samu zaƙin imani wato manzon Allah yana nufin har in ba a samu waɗannan abubuwan a tare da kai ba to ba za ka samu daɗin imani ba salasun man kunna fihi da bihin halawatal iman akwai wasu abubuwa guda uku waɗanda aka same shi tare da su to zai samu zaƙin imani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma a samu da Allah da manzonsa ne mutum ya fi so fiye da komai a samu kafi son Allah da annabi Muhammad son Allah da son annabinsa ya fi ƙarfi a zuciyanka fiye da son dukkan komai min masu siwa huma na farko kenan wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan mutum ya so wani mutum baya son wannan mutumin face domin Allah shine na biyu na uku wa an yakraha an yi fi nar mutum ya duka jin kyama yana kin a jefa shi a wuta bayan Allah madaukaki ya tsayar da shi ka yi kokari a samu waɗannan abubuwa a cikin zuciyanka manzon Allah ya ce idan an same su to ka samu daɗin imani ashe sharaɗi ne kafin kalmar shahada ta yi tasiri ga musulmi dole ne a samu a zuciyansa babu wani abin da ya fi so fiye da Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta suratul baqara ayar da za mu karanta aya ta biyar tana karantar da mu ne wannan sharaɗin daga cikin sharuɗa guda bakwai na furta kalmar la ilaha illallah daga cikin waɗannan sharuɗa lallai ne a samu kana son Allah da manzon Allah fiye da komai a wannan duniya Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi randadan yuhibbunahum ka hubbillah حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب wannan aya tana karantar da mu wannan sharaɗin mai girma daga cikin sharuɗin kalmar shahada ka so Allah fiye da komai a wannan duniya la ilaha illallah Allah maɗaukaki ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada daga cikin mutane akwai wanda yake riƙon wani Allah a matsayin kishiya ga Allah wa huwa shabihu shine anniddu jam'u niddun jam'u niddin andad daga cikin mutane akwai wanda yake riƙon wani Allah a matsayin kishiya ga Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son waɗannan abubuwan kamar yadda suke son Allah ka hubbihim lillah wannan ita ce fassara mafi inganci yuhibbunahum ka hubbihim lillah akan samu mutane waɗanda suke son wasu abubuwa suna son abubuwan nan kamar yadda suke son Allah sai Allah ya ce ba daidai ba ne walladina amanu su waɗanda suka yi imani masu imanin gaskiya ashaddu hubban lillah su san su ya fi tsanani ga Allah ashe wanda duk aka samu ya raba soyayyar da take zuciyarsa a tsakanin Allah da wata halitta da wannan mutumin akwai na kaso a imaninsa walladina amanu shaddu hubban lillah shi musulmi na gaskiya yana fifita son Allah akan son dukkan komai abin da ake nufi shine idan aka samu abubuwa guda biyu aka samu ga son Allah ga son wani abu to shi mutum idan mai imani ne sai ya fifita son Allah akan wancan abin kuma ko menene shi a wannan duniya abin da Allah yake nufi kenan duk inda aka samu soyayya ta rabu gida biyu a zuciyanka ga son Allah ga son wani abu to ka jefar da wancan abin ka ɗauki son Allah domin ka ɗauki wannan siffar da Allah maɗaukaki yake bayyana ta a ita wannan aya ta suratul baqara walladina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani sun fi tsananta soyayyan su ga Allah fiye da komai don haka babu shakka sharaɗi ne kafin kalmar shahada ta yi tasiri ga mai faɗanta wajibi ne a samu ya fi son Allah fiye da komai a cikin as-sahiha akwai hadisin albara'u bin azib da abdullahi bin mas'ud hadisi na 998 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awfaqu ural iman daga cikin igiyoyi da Allah maɗaukaki yake ɗaure imani da su manzon Allah ya ce igiyar da tafi ƙarfi ita ce alhubbu fillahi wal bugbu fillah a yi soyayya domin Allah kuma a yi kiyayya domin Allah wato ka ɗauki son Allah shi ne sikeli na son komai duk abin da za ka so shi sai ka auna shi da son Allah idan ya dace da son Allah sai ka so wannan abin idan ya saba ma son Allah sai ka ki wannan abin manzon Allah ya ce to wannan ita ce igiya mafi ƙarfi da ake ɗaure imani da ita Au, faƙo'ural iman al hubbu fillah wal a riwaya ta abu huraira tana cikin as-sahiha hadisi na 2300 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yaji da ta'amal iman manzon Allah yana gaya masa habbansa sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wanda yake son ya samu ɗanɗanon imani a zuciyansa kana son ka samu zaƙin imani فليحب المرء لا يحبه إلا في الله فليحب المرء لا يحبه إلا لله lalle ne a waye gari kana son mutum ba ka son shi don wani abu face don addinin Allah a riwaya ta abu umama talbahili ita ma tana cikin as-sahiha hadisi na 380 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba lillah wanda ya so wani abu don Allah wa abgada lillah kuma ya ƙi wani abu don Allah wa a'ata lillah ko kyauta zai yi yana yin kyautar ne domin Allah wa mana lillah in ma rowa zai yi to yana rowan nan ne domin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake soyayya domin Allah yake ƙiyayya domin Allah yake bada da kyautansa domin Allah yake rowansa domin Allah manzon Allah yace faqad istakmala al-iman to wannan ya kammala imani annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana ne cewa rayuwar musulmi baki ɗaya ana gudanar da ita ne akan son Allah ita rayuwar musulmi gaba ɗayanta tana gudana ne akan son Allah kai hatta ma'aura miji da mata hadisin yana sahihul jami'i hadisi na 7741 soyayya tsakanin namiji da mace manzon Allah ya ce la yafrikanna mu'minun mu'mina mutum mai imani inda yana da imani ba ya kyamatar mace mai imani domin dama soyayyan da ke tsakaninsu ba so ne na zuciya so na sha'awa kurun ba annabi ya ce in kariha minha khuluqan rabiya minha gairahu idan dai akwai imani to mutum baya kyamar mai imani mace in ya kyamaci wani halinta to zai so wani saboda dama abin da ya hada su ba sha'awa ce ta zuciya ba ƙaunar Allah ne son addini shi ya hada tsakaninsu hakanan biyayya ga shugabanni da soyayyansu ana gina su ne akan son Allah wannan ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƙaunar da take tsakanin ma'aura ana gina ta ne akan addinin Allah kyautar musulmi yana gina ta ne akan addinin Allah rowan musulmi yana gina ta ne akan addinin Allah biyayya da musulmi yake ma shugabanni ma yana gina wannan biyayyan ne akan son Allah don haka in shugaba ya zartar da wani umarni ko wata doka in wannan doka ta saba hukuncin Allah ba a masa biyayya wannan ita ce sunnar manzon Allah amma fa ga wanda yake son ya kammala imani in ji annabi Muhammad والذين Amanu أشد حبا lillah. waɗanda suka yi imani sun fi tsananta son Allah akan dukkan komai idan shugaba ya zartar da wani umarni ko ya ba da wata doka kowane shugaba in wannan doka ta saba hukuncin Allah ba a masa biyayya sayyiduna ali Allah shi kara masa yarda ya ruwaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah kada a yi ma wani biyayya matukar umarnin da ya bayar ya shafi sabon Allah innama ta'atu fil ma'ruf ana biyayya ne kawai game da abin da aka faɗa dokan da aka yi ta ta dace da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duba as-sahiha hadisi na 181 Imran bin Husayn sahabin annabi sallallahu alaihi sallam da al-Hakam bin Amr dukkan su sahabbai ne suka ruwaito manzon Allah yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ba a yi ma wani abin halitta biyayya matukar umarnin da ya bayar umarnin na ya shafi sabon Allah ka duba as-sahiha hadisi na da da saba'in tara Anas bin Malik ya ruwaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata liman lam yuti Allah babu biyayya ga wanda baya bin Allah duk mutumin da baya bin Allah to kada a masa biyayya in dai umarnin da ya bayar ya shafi sabon Allah ka duba sahihul jami'i hadisi na 7521 waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam dukkansu sun ruwaito hadisi akan yanda ake biyayya ga shugabanni sayyiduna ali imran bin husain alhakan bin amrin anas bin malik dukkansu sun ruwaito hadisi ingantacce cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi biyayya ga wani shugaba in dai umarnin da ya bayar ya shafi sabon Allah kowaye a riwaya ta sayyiduna ali annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li ahadin babu biyayya ga kowa a riwaya ta imran bin al-husayn da kuma al-hakam bin amrin manzon Allah ya ce la ta'ata li makhluqin babu biyayya ga wani halitta wata halitta muddin halittan wannan abin aka yi dan adam ne aljani duk wata halitta da ta bada umarni a saba ma Allah to kada a yi ma wannan halittan biyayya in ji annabi Muhammad a riwaya ta Anas bin Malik manzon Allah ya ce la ta'ata liman lam yuti illa duk wanda bai bin Allah to kada a masa biyayya don haka jama'a a ranar kiyama babu wani mutum wanda yake da uzuri da zai ba ma Allah muddin ya so wani abu sama da son Allah in dai ka yarda ka mutu a zuciyarka aka samu soyayyar wani abu fiye da son Allah to wallahi a kiyama baka da uzuri a gaban Allah me yasa muka faɗa Allah ya ce walau yaral ladina zalamu da dai waɗanda suka yi zalunci suna gani me yasa aka ce sun yi zalunci li'annahum naqasu haqqallahi ta'ala wa ahabbu ghayrahu saboda sun tauye haƙƙin Allah Allah ne kaɗai ya cancanta a so shi fiye da kowa sai aka waye gari ka fi son wata halitta akan son Allah har ka mutu da wannan soyayyan a zuciyanka to ka mutu kenan cikin azzalumai waɗanda sun cuci Allah hakkinsa wanda duk ya so wani abu sama da son Allah ya cuci Allah to da waɗannan azzalumai za su gani yadda abin zai zama a kiyama iz ya raunar azaba iz ɗinnan zarafin ne bi ma'ana hina ya raunar azaba a lokacin da suke ganin azaba a ranar kiyama an tashi a filin hisabi ka yi ma shugabanni biyayya to ga ka ga shugabannin duk kun tashi a gaban Allah tsirara kowa yana jiran hisabi an tara ku a fili guda don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma a habbal mar'u qauman illa hushira ma'ahum babu wani mutumin da zai so wata jama'a face an ta da su tare a filin hisabi a ranar tashin kiyama duk abin da ka mutu kana son shi a zuciyanka to za a tada kai da shi wannan abin wuri guda a ranar tashin kiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an taru a filin hisabi sai ga azzalumai suna ganin azaba sannan suka sani annal quwwata lillahi jami'a ashe dai karfi baki ɗaya na Allah ne an tashi kana gani nan a duniya kai shugabannin ka sun fi kowa karfi to sai gashi a kiyama kun tashi fili guda kuna tsatsaye kowa yana jiran hisabi daga wajen Allah ka tabbata cewa ƙarfi baki ɗaya na Allah ne wa anna Allah shadidu azabi kuma ka tabbata cewa lallai Allah mai tsananin azaba ne me zai faru a wannan lokaci إن تبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم madaukake ya ce istabarra alladhina tubi umin alladhina taba a lokacin da aka taru a filin hisabi a wannan lokacin ne waɗanda aka yi wato istabarra alladhina tubi umin alladhina taba a lokacin ne su shugabanni suke barranta ga mabiyansu tun ba a kai ga hisabi ba wara awul azab sun ga azaba a gabansu ga shugabanni ga talakawan talakawa sun ba da umarni eh, eh, shugabanni sun ba da umarni talakawa sun ɗauka wannan umarnin kuma ya saba ma Allah ga azaba a gabansu a wannan lokacin ne shugabanni suke barranta ga talakawa in ji Allah maɗaukaki wa taqatta'at bihimul asbab kuma an yanke dukkan sababi da ya haɗa tsakaninsu a nan duniya almawadda soyayyar da take tsakaninsu an yanke ta a ranar da ka tashi a filin hisabi babu wannan soyayyan da kake ma shugabanka a zuciyanka sai fa wanda ka so shi domin Allah ka duba littafin al'imamul hakim a mujallar na uku shafi na 222 babu wata sarauta da take tasiri a filin hisabi babu wata dukiya da take tasiri a filin hisabi a nan duniya ka fifita son wani mutum saboda shugabanci ko ka fifita son wani mutum saboda dukiya sai gashi a filin hisabi babu dukiyan babu shugabancin kun an yanke soyayyar da take tsakaninku وقال الذين تبعوا وقال الذين تبعوا لو أن لنا الكرة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم Allah shi tsare mu faƙalar ladina taba'u da aka tashi a filin hisabi sai talakawa da shugabanni suka yi magana da juna shugabanni suka ce ba ruwanmu da ku talakawa suka ce abin haka ne mun bi ku mun bar Allah sannan yanzu ku ce ba ruwanku da mu qala alladhina taba'u waɗanda suka yi biyayya su talakawan sai su ce to law anna lana karratan da a ce muna da wata dama na komawa duniya da za mu sake komawa duniya a Najeriya fa na tabarra aminhum kama tabarra'u minna da mun barranta ga waɗannan miciyatan shugabannin kamar yadda suka barranta gare mu a yau mafi munin nadama ita ce nadamar kiyama In babu hanyar gyara kadhalika yurihim a'malahum hasaratin alaihim kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim hakanan Allah ya nuna musu ayyukan su suka zama abin nadama a gare su a ranar kiyama sai Allah ya ce wa ma hum bi kharijina minan nar baki ɗayan su ba masu fita bane daga wutar jahannama daga shugabannin har talakawan don haka babu wanda yake da uzurin da zai gabatar ma Allah a ranar kiyama shi yasa malamai suka ce shirkul mahabba min akbar shirki idan aka samu mutum ya yi shirka ta wajen soyayya to wannan shirka da ya yi babu shakka tana cikin mafi girman nau'ukan shirka me yasa domin duk mutumin da ya tashi a kiyama ya fi son wani abu akan Allah wannan mutumin ba zai fita daga wutan jahannama ba wa ma hum bi khariji minan nar a suratul ahzab aya ta 66 Allah ya ce yau matuƙallabu wujuhuhum fin nari. Yau matuƙallabu wujuhuhum fin nari ya Kulu na ya laitana a ta'ana Allah wa a ta'anar Rasula. Yau matuƙallabu wujuhuhum fin nari a ranar da ake jujjuya fuskokinsu a wutan jahannama. da shugabannin da talakawan gaba ɗayansu ba dai shugabanni sun ba da dokan da ta saba ta Allah talakawa kuma sun bi ba to da su da talakawan duk an zuba a wutan jahannama a juya fuskar dama a ƙona a juya ta hagu a ƙona azaba ta kai makura ya ƙulu na suna cewa ya laitana ya kai mu a ta'an Allah wa a ta'an rasula ina ma a duniya a Najeriya mun yi wa Allah biyayya da annabi Muhammad وقالوا ربنا إنا أطعنا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا وقالوا تلكاو سكتي ربنا يا أبنجي جمومنا دون هنزريفا إنا أطعنا سادتنا sadatana mu a duniya mun وكبراءنا biyayya ينغرمو su muka yi wa biyayya sai muka bar bin ka da kuma bin annabinka fa adallu da shugabannin nan su suka batar da mu suka raba mu da tafarkin gaskiya da suka tabbata addu'ansu ba za ta yi tasiri ba duk abin da suka roƙa ga Allah Allah maɗaukaki ba zai amsa ba don ba su da hanzarin da za su gabatar masa me suke cewa rabbana atihim rabbana atihim du'ifan min al'azab wa la'anhum la'anan kathira sai su ce rabbana tunda dai abin haka ne atihim du'ifain min al'azabi, su waɗannan shugabannin waɗanda a dalilin su muka halaka a dalilinsu muka shiga wannan wuta ka ba su ninki biyu na azaba kaji ɗan wuta yake addu'a a cikin wutan jahannama yake addu'a ya Allah ka ninka wa shugabannin nan azaba wal anhum kuma ka tsine musu la'anan kabiran babban tsinuwa kai musu babban tsinuwa jama'a akwai hadari ta wajen biyayya ga shugabanni mu mai da hankali yanzu haka muna samun jita-jita muna samun labarai cewa akwai ma wasu bakin dokoki da za a shigo da su ƙasar nan babu wata manufa illa kawai a yi faɗa da sunnar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Daga cikin waɗannan dokoki da ake ƙoƙarin za a shigo da su Najeriya akwai doka na haramta auren mace fiye da ɗaya. Za a yi wannan doka. Muna jin wannan labarin. Za a kawo dokan da za ta hana auren mace fiye da ɗaya a Najeriya nan. abin yana tafi da ji ka san ba da wani ake faɗa ba illa annabi muhammad musulunci ne ya ba da daman a auri mata fiye da ɗaya to za a yi wannan doka wanda za ta haramta auren mace fiye da ɗaya nan gaba muna da wannan labari sannan za a yi doka ɗan zina yana da daman ya gaji ubansa ɗan zina shi ma ɗa ne na halal tun da shi ma ɗan ƙasa ne don haka ita ƙasa muhimmancinta ga jama'a ya fi muhimmancin addini to duk mutumin da ya ce zai ba wa ɗan zina daman ya gaji ubansa yana faɗa ne da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi ya inganta daga manzon Allah yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 2734 manzon Allah ya ce man ahara imra'atan aw hurratan wanda duk yayi zina da wata mace baiwa ce ko mai yanci in dai zina yayi aka haifi ɗa fa waladuhu to wannan dan da aka haifa waladu zinan dan zina ne la yarithu wa la yurafu ba yi gado kuma ba a gadonsa wannan magana ce ingantacciya daga bakin annabi Muhammad na'am ba wai ana nufin shi dan zina ba shi da kima bane a musulunci malaman suna sun tabbatar mana babu shakka ɗan zina yana iya zama limamin gari ma matuƙar ya yi karatu yana tsoron Allah babu bambanci a tsakaninsa da sauran al'umma kuma ɗan zina yana tafiya aljanna matuƙar ya bi Allah kamar yadda kowa zai shiga aljanna amma dai wannan hukunci ne da aka yi cewa ba zai gaji mahaifinsa ba kuma mahaifinsa ba zai gaje shi ba wannan wata hikima ce na tsawatarwa al'umma su nisanci zina to yanzu kokarin da suke shine za su yi dokan da zai warware sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma da wata al'ada da take saɗaɗowa da kaɗan da kaɗan tana neman ta shigo ƙasar nan babu mamaki ba ku sani ba duk ta inda ka bi arna da nufin cewa su kake ƙauna ka fifita al'adan arna akan sunnar annabi Muhammad to a kwana a tashi sai sun shigo maka da wata al'adan da ba za ka iya jure mata ba. don kafiri ba shi da haddi ƙasashen duniya da dama tuni sun riga sun yi doka sun halalta aure tsakanin maza namiji yana da daman ya auri namiji kamar yadda kasan namiji ke auren mace kuma ba wanda ya isa ya musguna musu a waɗannan ƙasashen wannan tuni ya yadu a duniya kamar ƙasar netherlands tun tuni suna wannan auren belgium sun tabbatar da wannan doka ƙasar spain ta tabbatar wanda shugaban ƙasan da kansa ya ɗaura wannan aure tsakanin maza sannan ga ƙasar Kanada ita ma ta tabbatar da halalcin aure tsakanin maza abin da ya sa muka ce abin yana saɗaɗowa domin ya shigo Afirka yanzu ƙasar Afirka ta kudu High Court na South Africa babban kotun Afirka ta kudu a watan Disamba na shekarar da ta wuce ta zartar da cewa ah, aure tsakanin maza namiji ya auri namiji ko mace ta auri mace wannan dole ne a zartar da shi a ƙasan afirka ta kudu domin ya dace da tsarin dokokin wannan ƙasan babban kotun afirka ta kudu ta tabbatar da wannan kun ga a kwana a tashi abin yana so ya iso har ƙasashen musulunci don haka jama'a ku farka su 'yan majalisu da suke tafiya majalisun nan ba su tunanin allah ba su tunanin annabi muhammad ana ƙirƙiro dokoki ana kawo mana al'adun arna suna sa hannu suna tabbatarwa su tani sani cewa zaluntar Allah suke kuma akwai ranar da Allah maɗaukaki zai tambaye su mai Allah ya gaya mana a suratu saba'i walau tara idhi zalimuna mawqufuna inda rabbihim idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl yaqulu alladhina istudhifu yaqulu alladhina istudhifu lilladhina istakbaru lawla antum lakunna Allah maɗaukaki ya ce walau tara na zalimuna mawqufuna inda rabbihim ina ma kana gani a lokacin da ake tsatsayar da azzalumai a gaban ubangijinsu a ranar kiyama an kawo su an tsatsai da su kasan ita duniya tun farkon ta haka al'amarin yake har zuwa yanzu akwai manya akwai yara kuma har yanzu ma abin haka yake gudana akwai waɗanda ake ganin su su ne manyan ƙasa akwai kuma waɗanda ake ganin su su ne yara don haka ko siyasa ce za ka yi a najeriya a yanzu dole ne ka samu mai gida ko bai yiwuwa ka tsaya da kanka ka ce za ka yi siyasa kuma hatta shugabannin na najeriya su ma suna da iyayen gijinsu shi kansa shugaban najeriya yana da nasa uban gidan ni dai ban faɗa ba to haka tsarin duniya yake kowa da yaronsa saboda haka idan babba ya bada umarni shi yaron ba shi da ikon ya saba wannan al'ada ce ta siyasa Allah ya ce to ranar da zai tara manyan da yaran duka a filin hisabi yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawl kafin ayi hisabin an tsaya a filin hisabi shekara dubu arba'in Allah ya ba duk mai damar tunani ya yi tunani ai shekara dubu arba'in ya isa ka yi tunani ko in a duniya shekarun da kai sun kai arba'in din to shekara dubu arba'in a yi a filin hisabi ka yi tunani kafin ma a zo ga hisabi la ilaha illallah jama'a mu ji tsoron Allah a lokacin da ake tsatsaye a filin hisabi sai manyan da yaran suna magana ce to anya yau za mu tsira kuwa ya ƙolin ladina studu ifo ladina stakbaru sai maraunata suna gaya wa manya suna cewa laula antum lakunna mu'minin in ba dan ku ba da mun kasance masu imani mun yi ta kokari mu bi addinin nan kuka ba mu doka sai dai mu saba ma Allah da manzansa don haka ku ne kuka hana mu bin addini tun ba ba a yi hisabin ba me kuma manyan suke cewa على الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين قال الذين استكبروا سيمن ينسنا To, lillazina na na hannu kuma anil huda yanzu kuna son ku ce mu muka hana ku bin shiriyar annabi Muhammad kenan? mu muka ce kada ku bi addini a bal an kuntum na ku dai masu laifi ne kawai amma mu ba mu tilasta wani kada ya bi addini ba وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار in تأمروننا أن نكفر بالله إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزعون إلا ما كانوا يعملون وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا سوى أن wato maraunata suke cewa lilladina stakbaru ga manya bal Makarun laili wan nahari kun dai manta ne makircin da kuka yi ta kullawa ba dare ba rana sai mun yi fada da addinin annabi Muhammad din nan ba dare ba rana kuka dinga kulla makirci za ku yi doka wanda za ta warware addinin musulunci yasta'muruna na kuna ta bamu doka kuna mana umarni an nakfura billahi mu kafirce ma Allah wa naj'ala lahu andadan mu saka ma Allah kishiyoyi ku ne kuka bamu wannan doka a filin hisabi suke muhawara da juna tsakanin manya da yara Allah shi sa ba ma cikin su wa asarru nadamata suka boye nadama da take cikin zukatansu lamma ra'awul azab a sa'ilin da suka hangi azaba waɗannan mutane ba a zancen hisabi gare su Allah ya ce waja'alnal aglala fi a'naqil ladina kafaru kun san akwai waɗanda in an tashi a filin hisabi ɗiban su ake a watsa a wutan jahannama kurum ba a sauraren hisabi ga waɗannan la hawla wala quwwata illa billah wa ja'alna al-aglala fi a'naqi Ladina kafaru sai mu saka ankwa a wuyan waɗanda suka kafurta ayi majejjewa da su a jefa a cikin wutan jahannama daga manyan har yaran hal yujzauna illa ma kanu ya'malun shin an saka musu da wani abu ne face abin da suka zan suna aikatawa a duniya kana iya tambaya shin ya ake yi a so Allah ya za a yi a so Allah fiye da son komai alhassan البصري da malaman sunna na farko suka ce idda a qaumin muhabbatallahi azza wa jalla Allah bi hadhihi al-aya Allah ya saukar da wata aya ita ce ayar jarabawa malaman sunna suna kiranta ayar jarabawa tana suratu ala imran aya ta 31 wannan aya ita ce jarabawa gare ni da kai da ku da su da mu duk wani wanda yake da awan yana son Allah Tun da son Allah shi ke sa ka ci riban kalmar shahada ko wanda duk yake son ya samu riba game da furta kalmar shahada to wajibi ne ya so Allah wallazina amanu a ashaddu hubban lillah domin waɗanda suka yi imani Allah ya ce sun fi tsananin son Allah fiye da komai to ya za a yi ka so Allah to ga ayan jarabawa ka je gida ka yi tunani wannan aya ita ce sikeli gare ka ta inda za ka gane karfin imaninka a wajen Allah da kuma rauninsa kika ce kai musulmi ne ka furta kalmar shahada kana son Allah ko Allah ya ce to in dai kuna son Allah to ga ayan jarabawa ne sai ku bi ni ni annabi Muhammad yuhibbukumullahu in kun bi ni sai Allah ya so ku in ya so ku to son da kuke masa yayi tasiri wa ya yaghfir lakum dhunubakum Allah sai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim ta inda ake gane kana son Allah ko baka son Allah shine ta bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me Allah ya ce a gaba kul ati Allah war rasul fa in tawallaw fa in إن الله لا يحب الكافرين قل أطيعوا الله والرسول كتشيكوا بألا كبي النبي محمد fa'in tawallau in suka juya maka baya bayan ka faɗi haka fa'in Allah la yuhibbul kafirin to shi Allah bai son kafirai wannan ya tabbatar maka duk wanda bai bin Allah bai bin annabi kafiri ne mai sharaɗi na son Allah shine bin annabi Muhammad qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in dai kuna son Allah to ku bi ni don ni ne zan nuna muku yadda Allah yake kuma yanda ake son shi idan ba ku bi annabi Muhammad ba to son da kuke ma Allah son ƙarya ne a sahihul bukhari hadisi na 7281 jabir bin abdullahi ya ba da labari ya ce ja'ad mala'ikatun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana mala'iku sun zo wajen annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da Abdullahi bin Mas'ud suna zaune sai annabi ya kwanta ya ɗora kansa a cinyar Abdullahi bin Mas'ud manzon Allah ya kama bacci cinyar Abdullahi bin Mas'ud ita ce matashin annabi ka ina mani ne la ilaha illallah yana kwance in ji jabir bin abdullahi al-ansari sai ga mala'iku sun zo a siffan mutane faƙala ba'dhum sai wasu suka ce innahu na'imun to ai mun same shi yana bacci faƙala ba'dhum wasu suka ce innal ayna na'imatun wal qalba yaqban ai idon annabi yana bacci amma zuciyarsa a farke take zuciyar manzon Allah ba ta bacci Abdullahi bin Mas'ud yana zaune kuma duk ya gansu wata riwayar aka ce suna da yawa a wata riwayar aka ce mala'iku biyu ne daga mala'ika jibrilu sai mika'il faƙalu suka ce inna li sahibikum hadha misalan to wannan mutumin da muka zo gunsa annabi muhammad din yana da wani misali da ya kamata mu buga fa game da rayuwansa fadribuhu lahu masalan ku buga masa misali don ya fahimta faqala ba'dhu sai wani sashi na mala'ikun suka ce innahu na'imun to ai yana bacci a bari ya tashi in ya tashi sai a gaya masa misalin shi a wajen Allah faqala ba'dhum innal ayna na'imatun wal qalba yaqban sai wani sashin suka ce ai zuciyar annabi tana idansa na bacci zuciyarsa ba ta bacci don haka ai masa wannan misalin zai gane wannan khususiya ce ta annabawan Allah annabi in ya kwanta idansa na bacci amma zuciyarsa ba ta bacci zuciyarsa a farke take faƙalu sai mala'ikun suka ce to masaluhu misalin wannan mutumin kama masali rajulin bana daren kamar misalin wani mutum ne ya gina wani gida da ya gina wani gida a gidan sai aka saka kuma wani ɗaki waje alafihi ba aka kawo wato shirin abinci aka aje kamar misali aka kawo tebur aka dora nau'ukan abinci a riwaya ta abdullahi bin mas'ud wanda take cikin littafin imamu tirmizi hadisi ingantacce abdullahi bin mas'ud ya ce ina jin su suke bada wannan misalin baina ana ka'idun ya ce lokacin ina zaune annabi ya dora kansa a cinya ta yana bacci iz ana bi rijalin sai ga wasu mutane sun zo min alaihim fiyabun bidun suna sanye da wasu fararen kaya Allahu a'lamu bima hum min aljamal ya ce kyan wannan waɗannan mutanen ban iya kwatanta muku Allah kaɗai ya san girman kyansu bai taɓa ganin mutane da kyau irin waɗannan mutanen ba sun zo da fararen tufafi fajalasa ta'ifatu minhum inda ra'asi rasulillah sai wani sashi na waɗannan mutane suka zauna ta daidai kan annabi wa ta'ifatun inda rijlaihi wani sashin kuma suka zauna ta daidai kafafunsa qalu sai mala'ikun suka ce ma ra'aina abdan qat utiya misla ma utiya hadha nabi suka ce ba mu taba ganin wani mutum a tarihin duniya wanda aka yi masa kyauta irin wannan mutumin ba in ji mala'ikun ba mu taba ganin wani mutum daga cikin tarihi na ɗan adam wanda aka masa wata kyauta fiye da wannan annabin Allah ɗin ba ya kamata mu buga masa misali ya gane sai tashi suka ce to ai yana bacci ɗaya sashin suka ce a'a a inna ainihi ta nama ni idanunsa na bacci wa kalbuhu ya ni amma zuciyarsa ba ta bacci sau uku suna faɗin wannan magana idribu lahu masalan da haka ku buga masa misali domin kuwa zuciyarsa na nan a farke za ta ɗauki wannan misalin da za ku buga faƙala ahaduhuma sai mala'ika guda ya ce isma sami a ubinuka wa aqil aqala ƙalbuka, ka saurara kunnanka zai ji duk abin da zan faɗa kuma ka hankalta don zuciyarka za ta hankalci duk abin da zan faɗa ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana kwance yana bacci sai mala'ikan ya ce inna ma masaluka misalinka ya kai annabi Muhammad masalu sayyidin kamar misalin shugaban wata jama'a ne bana kasaran ya gina wani bene wani babban gida a riwaya da take cikin musnad na imamu ahmad mala'ikan ya ce misalin ka kamar misalin shugaban wata jama'a ne ya gina bunyanan hasinan ya gina wani gini mai tsaro wato wani gida ne aka zagaye shi da bene sannan sun maja'ala ma'aduba bayan an gina wannan eh, gida an zagaye shi da bene aka kawo wani ɗaki aka saka a cikin gidan sun maja'ala ma'aduba sannan aka saka abinci a cikin wannan ɗakin fada an nasa ila ta'amihi sai shi wannan shugaban jama'a da ya gina wannan gida sai ya kira wani mutum ya ce masa je ka taro jama'a su shigo gidan nan su ci abinci fada an nasa ila ta'amihi wa sharabihi wannan dan sakon sai ya fita ya je yana kiran mutane yana ce musu jama'a ku zo shugaban mu fa ya gina wani gida ya saka wani ɗaki a cikin gidan sannan ya shirya abinci mai kyau yana gayyatan ku ku zo ku ci wannan abincin sai mala'ikan ya ce faman ajabahu wanda ya amsa ma wannan ɗan saƙon a kalamin ta'amihi kenan zai samu damar shiga wannan gida har ma ya shiga wannan ɗaki har ma kuma ya ci wannan abinci da kuma abin sha da aka saka a ciki wa man lam yujibi da'iya wanda ko bai amsa ma wannan mai kiran ba lam yadkhulin dar ba zai shiga wannan gidan ba walam ya akul minan ma'adu ba kuma ba zai ci wannan abincin da aka shirya ba suka ce wannan shine misalin da muke maka ya kai muhammad za su tafi sai wani sashi na mala'ikun suka ce a bai kamata mu tafi ba mu fassara wannan mafarkin ga annabi ba tunda da shi mafarki ne zai ɗauka ya yi. abdullahi bin mas'ud shi ko yana zaune yana jin duk abin da suke faɗa awilu halahu yafqaha ku fassara wannan mafarkin saboda ya fahimci mafarkin da kyau fa qala innahu na'imun sai wasu suka ce ah to ai bacci yake wa qala ba'dhum suka ce innal ayna na'imatun wal qalba yaqban ido ke bacci zuciya ba ta bacci fa suka ce to ga fassarar wannan mafarkin fallahu huwal maliku Allah shine mai mallakan wannan gidan shi ya gina wannan gida ya zagaye shi da bene ya kawo daki ya saka a cikin gidan to wadaru wannan gidan huwal islam shine addinin musulunci wal baitu ɗakin da yake cikin wannan gidan wannan ɗakin shine aljanna wa anta ya Muhammad kuma kai ya kai Muhammad Rasulullah kai ne dan sakon Allah wanda ya tafi da kiran mutane ku zo gidan nan ku shiga wannan ɗaki don ku ci wannan abinci da aka shirya muku wadda'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to faman ata'a Muhammadan wanda yayi wa annabi Muhammad biyayya faqad ata Allah haqiqa yayi ma Allah biyayya domin ɗan sako ne na Allah wa man asa Muhammadan kuma wanda ya saba wa Muhammad faqad asa Allah to haqiqa wannan mutum ya saba ma Allah wa Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam farkun bainan nasi Muhammad din ne shine bambanci tsakanin mutane shi yake bambanta gaskiyar imani da ke tsakanin mutane wannan ya dace da abin da Allah ya faɗa mana a suratul nisa aya ta tamanin man yuti'ir rasula faqad afa Allah yuti'ir rasula faqad ta'a Allah haka ne wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza man yuti'ir rasula faqad afa Allah wanda ya bi annabi Muhammad to ai ya bi Allah in ji Allah da kansa ta haka duk mai cewa shi musulmi ne ya furta kalmar shahada in dai yana son Allah to wajibi ne ya bi annabi Muhammad in bai bi annabi Muhammad ba son sa ƙarya ne fa man tawalla wanda ya juya baya fa inna ma arsalnaka alaihim hafiza fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu aike ka a matsayin mai tsaro gare su ba kai dai aikin ka shine kawai mai isar da sako ga mutane su yi biyayya ga Allah su samu rahamarsa a kiyama in sun saba ma Allah su samu eh, azabarsa a kiyama don haka son Allah da son annabi Muhammad a haɗe suke ba a raba su wajibi ne musulmi ya fi son Allah da manzon Allah fiye da dukkan komai Allah ya bayyana mana a suratul tauba qul in kana aba'ukum wa abna'ukum qul in kana aba'ukum wa abna'ukum أبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين Allah ya gaya mana yadda ake son sa da yadda ake son annabin shi. Qul in kana ka kace musu kai tsaye magana ta Allah ce. ba ta ma bukatan wani fassara Kul in kana aba'ukum idan iyayenku sun kasance wa abna'ukum da ƴaƴanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku ko mazanku wa ashiratukum da danginku amwalukum taraftumuha da dukiyan da kuka tara wa tijaratun takshawna kasa da fatauci da kuke tsoron in kun bi Allah to za a samu karaya ta wajen cinikinku ko sana'arku wa masakin tardadaha ko kuwa gidajen da kuke zama kuna tsoron in kun bi Allah za a kwace to idan iyayenku da ‘ya'yanku da ‘yan uwanku da matanku da danginku da dukiyanku da sana'arku da gidajenku a habba ilaikum minallahi Allah wa rasulihi su kuka fi so fiye da Allah da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi kun fi son su akan ku tai ku taimaki addinin Allah fata rabba sosai ku jira ataya ati ce bi amrihi hadda Allah ya zo da al'amarinsa wallahu la hadil al fasikin Allah baya shirye da mutane da suke fandararru wannan aya ta yi mana attack sai aka fara da iyaye don haka a sahihul bukhari hadisi na goma sha hudu da na goma sha biyar da sahihu muslim hadisi na arba'in da hudu hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya rance ya ce wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da wanda rayuwa take hannunsa la yu'minu ahadukum babu ɗayanku da zai tabbata mai imani hatta akuna ahabba ilaihi sai an wayi gari ya fi so na fiye min waladihi fiye da ɗansa wa walidihi da mahaifinsa wannasi ajma'in da mutane baki ɗaya na duniya wata rana sayyidina umar ya ce la'anta ya rasulullahi ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya rasulullah wallahi duk duniyan nan ba abin da nake so fiye da kai sai dai raina raina ne kadai na so fiye da kai sai annabi ya ce au la wallahi nafsi biyadihi hatta akuna ahab ilayka min nafsika sai an waye gari ka fi so na fiye da ranka lokacin ne zaka tabbata mai cikakken imani faƙala lahu umar sai umar ya ce fa inna kal'ana wallahi a habbu ilayya min nafsi kai ya kai annabi a yanzu babu abin da na fi so fiye da kai hatta na ban son shi fiye da kai faƙala sai manzon Allah ya ce al'ana ya umar to yanzu ne ka tabbata mai cikakken imani yanzu da ka fi so na fiye da ranka don haka musulmi yana rabuwa da ransa saboda son annabi muhammad ga misali a lokacin da aka je yakin badar shi yake gwada maka lallai abin da Umar ya faɗa gaskiya ne da aka tafi yakin Badar ta duba al-khilafa wal khulafa rashidin shafi na 155 ana fafatawa tsakanin musulmai da arna sai ga kawun sayyidina Umar a bangaren anna sayyidina Umar yana wannan gefen kawunsa kuma yana cikin sojojin arna ai ganin kawun ke da wuya ya filla kansa wannan ya gwada muku ya fi son Allah kan kawunsa ko Abdurrahman bin Abubakar shi ne babban ɗan Sayidu na Abubakar a lokacin da aka yi yakin Badar yana cikin sojojin arna babansa na Abubakar yana cikin sojojin musulmai ga ɗan kuma yana cikin sojojin arna amma idan ana gwabza yaƙi ya hangi uban sai ya kauce Shi ne bayan ya musulunta daga baya yake cewa baba ka tuna lokacin da aka yakin badar yace me ya faru Ya ce ai ranar ina ganin ka in na ganka sai in kauce ya ce wallahi da ni na ganka da kwanan ka ya kare <laughs> da sai dai wani ba kai ba al-imam al-hakim ya rawaito hadisi yana cikin littafinsa mujallal na uku shafi na 264 ka duba hilyatul awliya littafin abu nu'aym a mujallar na farko shafi na ɗaya yana cikin sunanul kubra littafin al-imam al a mujallar na tara shafi na 27 abdullahi bin shawzab yace a lokacin da ake yakin badar din nan ja'ala walidu abi ubaida bin al-jarrah yatasadda li abi ubaida ana cikin yaƙin abu ubaida bin al yana cikin mutane goma da annabi ya musu albishir da samun aljanna abu ubaida bin al to mahaifinsa yana cikin sojojin kafirai shi mahaifin kokari yake ga inda ɗansa yake ta wani gefe zai haɗu da ɗansa abu ubaida abu ubaida ko yana cikin manyan sahabban annabi muhammad wa ja'ala abu ubaida ya hidu anhu idan abu ubaida ya fito ta wannan gefe sai ya ga uban ya tunkari shi sai ya kauce sai ya fita ta wancan gefe uban ya bi ta nan ya sake kaucewa falamma aksara lokacin da uban ya yawaita Kasadahu abu ubaida sai abu ubaida ya tinkari uban talahu ya filla kansa saboda son Allah da son annabi Muhammad da ke zuciyarsa ya fi son mahaifin shi ana gama yakin Allah ya saukar da ayar karshe ta suratul mujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu walau kanu aba'ahum يمددهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون الله يسوك الدعاية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر أنا جاي النبي محمد ba za ka taɓa samun mutanen da suke imani da Allah da kuma ranar ƙarshe ba, ba za ka taɓa samu ba, ba ka samu ba yanzu ba za ka samu ba har tashin kiyama. domin imani siffansa ɗaya ne la tajidu ba za ka taɓa samu ba mutanen da suke imani akwai Allah kuma akwai ranar ƙarshen duniya yiwa duna man haddallah ka samu waɗannan mutane kuma suna son wanda ya kauce ma Allah wanda ya saba ma Allah wanda bayi ƙaunar Allah ka samu mai imani yana ƙaunar wannan mutumin Allah ya ce ba zai taɓa yiwa ba walau kanu ba ko da iyayensu ne na misali da Abu Ubaida aw abna'ahum ko ƴaƴansu misalin sayyidina abubakar kenan da yace da ya gamu da ɗansa da ya filla kanshi aw ikhwanahum ko yan ƴan uwansu misalin mus'ab bin umair ana yakin badar yana cikin sojojin musulmai shine malamin farko da annabi ya tura mu madina mutum na farko da aka tura garin madina ya karantar da mutane addinin musulunci mus'ab bin umair Allah shi kara masa yarda a lokacin da ake yakin badar sai ga ɗan uwansa Ubaidu bin Umair ɗan uwansa yana cikin sojojin arna a yana ganin sa ya fille kanshi Allah ce to ko da 'yan uwansu ne au ashiratan ko ko dangin su wanda misalin sayyiduna Ali da Hamza babban manzon Allah sun kashe 'yan uwansu saboda kawai addinin Allah misalin Utuba da Shaiba da Alwali Allah ya ce ka kaga waɗannan kataba fi qulubihimul iman Allah ya saka imani a cikin zukatansu wa ayyadahum bi ruhin kuma Allah ne yake karfafa musu da wani karfi daga wajensa wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah yana shigar da su gidajen aljanna wanda koramu ke gudana karkashin su khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta radiyallahu anhum Allah yana mai yarda da su wa rabu anhu kuma su ma suna masu yarda da sakamakon da ya basu sai aka ce ulaika hizbullah waɗannan su ne kungiyan Allah inda kana son ka ɗauki siffa ta kungiyan Allah to ga siffan a samu kafi son Allah da annabi Muhammad akan komai ala ku sani inna hizballahi humul muflihuna uh, rundunar Allah ita ce mai cin nasara a duk inda aka tsaya a yaki ibnu kasir a tafsirinsa game da ita wannan aya ta ƙarshen suratul mujadala a mujallar na takwas shafi na talatin da biyar ya ce wa min hadal qabil yana daga cikin wannan misali hina stashara rasulullahi musulmi na fi usara badirin bayan an gama yakin badar an samu fursunoni mutum saba'in kafirai sai annabi ya tara sahabbai ya ce ku bani shawara me ya kamata mu yi da waɗannan sojoji da aka samu na kafirai wato fursunoni da aka kama mutum saba'in ya za mu yi da su mu yafe musu ko ku ayyaya fa ashara siddiq an yufadu sayyidina abubakar ya da shawara ya ce to maimakon a ce an kashe waɗannan fursunoni mutum saba'in a ba su daman su fanshi kawunan su ko ƴan uwansu su zo su fanshe su wannan ita ce shawaran sayyidina abubakar Fayakunu yakunu ma yu'khadhu minhum quwwa lil muslimina wannan zai zama daɗin ƙarfi ne ga musulmai wa hum banul ammi wal ashira saboda waɗannan fursunoni da aka kama duka ƴan uwa ne da kuma dangi na musulmai ƴan uwa ne da kuma dangi na musulmai saboda kafiran da aka kama a yakin ƴan uwa ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai da suka hijira daga makka wala Allah ta'ala an yahdiyahum tayi nan gaba Allah ya shiryar da su inji sayyidina abubakar don haka shi a ganinsa kada a kashe su a ba su daman su fanshi kawunansu in su suna da mugun hali wannan yana nuna cewa musulmi ba da hali irin nasu annabi ya juya ga umar ya ce kaifa ina shawara sai na umar ya ce la ra'ani ba ni ganin abin da shi ya gani ya rasulallah ra'ayinsa daban nawa daban to menene naka hal tumakkinu ni min fulanin qaribin li umar sai ce ya rasulallah ka yadda za ka bani dama cikin fursunonin nan naga akwai wani mutum wanda dangin umar ne kamar fa ba shi ne umar din ba akwai cikin fursunonin nan mutum saba'in wanda na hange shi na tabbata yana cikin dangin umar to ka ba wa umar dama ya fille kansa wato makino aliyan min aqilin kuma da na duba fursunonin sai na ga akwai wan sayyiduna ali aqilu uwa ɗaya uba ɗaya ko yana cikin sojojin arnato ba wa sayyiduna ali takobi ya filla wuyan dan uwansa wato makinu fulana min fulanin wane ma na ga dan uwansa a cikin sojojin arnan nan to shi ya kamata ya kashe wancan me yasa na bada shawarar nan ya rasulullah liya alama allah saboda shi allah ya sani annahu laysat fi qulubina mawaddatun lil mushrikina saboda allah ya sani cewa cikin zukatanmu babu son arna ko kadan a wata riwaya da take cikin littafin al hakim ka duba al-Mustadrak mujallar na biyu shafi na 329 hadisi ingantacce yana hiliyatul auliya a mujallar na farko shafi na 43 abdullahi bin umar ya bada labarin nan ya ce fafadahum rasulullah sai manzon Allah ya zaɓi ra'ayin sayyidina abubakar aka ba da daman fursunanin nan su fanshi kawunan su ai ana gamawa sai ga aya ta zo daga Allah ta suratul anfali aya ta 69 ma kana lin nabiyyi ma kana lin nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardh تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى باب وانا النبي ديك دا داما يكا يسامو فرسنوني حتى يسكن في الأرض سيأنزب دا جني أنان دونيا تريدون عرض الدنيا كنا نيمان واتو ganima wato abin nan dukiya ta duniya wallahu yuridu al-akhirah shi ko Allah yana son ku samu sakamako na kiyama wallahu azizun hakimun Allah mabuwayi ne mai hikima me Allah ya ce a gaba laula kitabun min Allah laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fi ma afattum adabun azim Allah madaukake ya ce laula kitabun min Allah sabaqa in ba domin Allah ya riga ya gabatar da wani hukunci a baya ba cewa halal ne al'umar annabi Muhammad su ci ganima. Allah ya riga ya yi wannan hukunci, ka duba sahihu sunan Tirmizi hadisi na 2463. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, Innal ganimata lam tahilla li ahadin qablakum. Allah bai taba halalta cin ganima ba kafin ku, ku al'umar annabi Muhammad. A zamanin da idan annabawa suka tafi yaki كان النبي wa ashabuhu غنموا جمعوها jama'uha wa من السماء minas fa bayan an gama yaki idan an samu ganima sai a tara a waje guda sai Allah ya saukar da wuta daga sama ta kone wannan ganiman baki daya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a cin ganima wannan khususiyya ce ta al'umarsa to in ba dan tuntuni Allah ya riga ya halalta muku cin ganima ba lamassakum fima akhastum azabun azimun da azaba mai girma ta same ku a dalilin abin da kuka karba din nan sai Allah ya ce to fakulu min maganin tun halalan tayyiba mimma ganimtum halalan tayyiba واتقوا الله إن الله غفور رحيم to tun da shike Allah ya halatta muku cin ganima fakulu mimma ganimtum halalan tayyiba sai ku ci ganimar da kuka samu halal ne mai kyau kullaha ku kiyaye dokokin Allah inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai sai ga annabi ya fito inji Abdullahi bin Umar manzon Allah yana fitowa falakiya Rasulullahi Umara da ya hadu da sayyidina Umar sai ya ce masa Umar ya ce na'am ce ta kada an yusiba na fi khilafika sharr ai da muka ki ɗaukan shawaran ka din nan kaɗan sharri a aukan mana ashe shawaran ka na ita ce dai wadda kuma Allah ya fi so a takaice kalmar shahada tana da sharuɗa guda bakwai wanda dole ne duk musulmin da yake son kalman nan da yake furtawa ta yi ma'ana ta yi amfani gare shi a nan duniya da kiyama sai ya cika waɗannan sharuɗa guda bakwai na farkonsu shine muka ce ka fi son Allah da annabinsa a kan komai wannan sharaɗi ne na kalmar shahada na biyu ka yi ƙoƙari ka san ma'anar kalmar shahada shine al'ilmu na uku ka tabbatar wato da abin da kalmar shahada take karantarwa na hudu ka karbi darasin da ake samu a cikin kalmar shahada na biyar ka gaskanta abin da Allah ya faɗi cikin kalmar shahada na shida a samu kayi aiki da abin da kalmar shahada take karantarwa na bakwai ya zamanto aikin da kayin nan kayi shi domin Allah wanda kowane ɗaya daga cikinsu darasi ne mai tsawon gaske mecece aya ta 168 na suratul baqara ya ayyuhan nasu يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين الله مدوكاكي يتي يا أيها الناس يا كو متاني wannan kiran ana yi ne ga mutane Allah ya ce kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci abin da ke cikin duniyan nan na 'ya'yan itatuwa Eh, halal ne gare ku kuma abinci ne mai kyau wato ba haramta muku komi ba sai abin da ya fito daga bakin manzon Allah wala tattabi'u khutuwati shaytani amma kada ku bi takun shaytan innahu lakum mu mubin lalle shaytan makiyi ne gare ku mai bayyana kiyayyansa ah, wato yana daga cikin hanyoyin shaytan ya zamanto mutum ya fifita son wani abu akan son Allah ah, dama wannan shine abin da Allah ya dauko darasi akai shine yake gargadin mu duk abin da zamu yi a duniyar nan mu yi kokari mu ga cewa ba mu bi takun shaitan ba mai Allah ya ce inna ma ya'murukum bis-su'i inna ma ya'murukum wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allah hmm. wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun inna ma ya'murukum bis wal fahsha shi shedan umarni yake muku bisu'i da ayyuka na saɓon Allah wato na zunubi wal fahsha da abin da ya shafi fasikanci wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna kuma ku rika faɗin abubuwa ga Allah wanda ku ku sani ba shedan yana umurtan ku ku rike al'adu wanda kuma al'adan nan ya saba biyayya ga Allah madaukake shi yasa yace wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal wajad bal nattabi'u ma alqayna alayhi bal nattabi'u ma wajadna alayhi aba'ana hmm. awalau kana awalau kana aba'ana شيئا ولا يهتدون شيطان ne yake sawa mutum ya fi son al'ada akan son Allah da manzon Allah shi sa Allah ya ce idza qila lahum da zaka ce wa masu bin al'ada ittabi'u ma anzalallahu ku bar bin al'ada ku zo ku bi abin da Allah ya saukar ku fifita son karantarwa annabi Muhammad akan al'adunku qalu hisja bal nattabi'u ma alfaina alaihi na mu za mu bi abin da muka riski iyayen mu suna yi karka yadda a samu ka fifita son al'ada akan son addinin annabi Muhammad duk abin da ya zama al'ada ne ka aje shi matukar ya saba wa manzon Allah shine Allah ya ce awa awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an ko da iyayensu ba su hankalci wani abu ba wala yahtaduna kuma ba shiryayyu bane za ku bi su akan al'adan su wa mathalul ladina kafaru ka mathalil ladhi yan'iqu الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون wato duk mutumin da ya zama zai fifita al'ada akan bin addini wannan mutumin ba shi da hankali abinda Allah yake nufi kenan galibi kana samu abin da ke sa mutane su yi haka wato shine raunin imani ya fifita al'ada akan yabi sunnar manzon Allah Shi ne Allah ya ce wa matsalul ladina kafaru ga misalin kafirai ka matsalul ladina yaqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a kamar misali ne mutumin da yake kiran dabba dabba ita ce wadda bata da hankali ah, bata jin wani abu face kira illa iyaka summun bukumun umyun fahum la yaqilun wato suna kurame bebaye makafi don haka ba su da hankali zaka ga kafiri yana rike da al'ada amma al'ada sannan ba ta da wata ma'ana yanzu ka bar misali maganar da muka yi a ce kasashe ne za su ce sun ba da damar namiji ya aure namiji shin akwai kafirci da rashin hankali da ya wuce wannan shine Allah ya ba da misali da kafirai ya ce kamar kai ne za ka rika kiran dabba wanda dabban nan bai jin komai illa kiran da kake yi to haka misalin kafiri yake Allah shi kare mu ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون كدن يحقولي ناكو سيسايا يا جني ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga kyawawan abin da muka azurta ku washkuru lillahi ku yi godiya ga Allah in kuntum iyahu ta'buduna in dai kun zan shi kuke bauta inna ma harrama alaikumul maitata inna ma harrama alaikumul maitata wad-dama lahmal khinzir wa ma uhilla bihi وما أحل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا إن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة شيدي الله يحرم تامك jini والدم دشن جني ولحم الخنزير دناما ألدي وما أهل به لغير الله da abin da aka ambaci sunan Allah wajen yanka shi fama ne tsurra gaira bagin duk da haka wanda ya zamanto larura ta same shi dole sai ya kai ga cin mushe gaira bagin matukar bai zamanto neman haram din yake da kansa ba wala adin kuma bai zama yana ketare iyaka bane ne fala ithma babu laifi a gare shi inna allaha ghafurur rahim na'am amma bihi li ghairillah da aka aka yan aka kira wani abu da aka kira wani abu kuma bayan Allah wajen yankan shi amma wanda larura ta same shi yace wannan babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim za mu dakata haka kuma ba za mu amsa tambaya ba ai hakuri mu yi sallati ga annabi اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ما شاء الله الله يساك ومالا الهيري wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda Sheikh Abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar addinin musulunci na darul islam wani ke shago mai nan aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ta shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu ga masu bukata neman akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar shi a cikin hausa turanci 080 60 30 2275 wassalamu alaikum rahmatullah.